zangan ka dan ga wani irin kati ne a hannunka mm. idan daga irin wannan katin ne a hannunka kamar wannan katin dan sa shi a ƙasa wannan shi kuma sai nuna wannan shi na a hannuna mm. shi kuma dan na shaka a ƙasa mm. za mu tsaya muna magana da kai kuma na cikin magana da kai cewa ma ai ga da ga da kai ya har ma ka kasa koya kaka sai sai nuna ma zan koya maka <coughs> <coughs>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 farko dai idan sun zo mutum zai ruwa ka baya a hannunsa zangan ka dan ga wani irin kati ne a hannunka mm. idan naga irin wannan katin ne a hannunka kamar wannan katin dan sa shi a ƙasa wannan shi kuma sai nuna wannan shi ne na a hannuna mm. shi kuma dan na shi a ƙasa mm. za mu tsaya muna magana da kai kuma na cikin magana da kai ce ma ai ga da aka yi har ma maka kasa koya kaka sai sai nuna ma zan koya maka <clears throat> idan na zo na hau kan mashin din ina hawa kan mashin abin da zan yi a kan mashin da cire kawai zan danna kansil in na danna kansil zan cire shi dan yi mai haka zan goga shi haka kai na rakiyar idan na goga shi haka zan goge mm. a wurin gogewar shi ne zan sa na kan sai in ɗauko na mm. sai in tsira maka da tsiri ne dama mm. ni kuma wannan ka gani ba za ka taɓa expecting kan cewa ina da wannan ba to wannan shi kuma dama yana sai in goga shi a kaina sai in sa shi na saka shi a ciki ina sawa a ciki in na saka shi a ciki zan na zai ke zai fitowa shi nan ƙarar na zai ƙara fitowa da shi wannan yanayin yadda ka danna ka danna fito da shi ka danna fito da shi inda kai haka shi ke nan shi da mun karga kasa katin shi da mun kasa wannan katin na shi da kasa kasa zai riga zai juya zai zaka juya zaka tafi kai zaka ce zaka gwada naka juya ya tafi sai ka je ka yi dama ya gaya ma pin number na shi dama shi da kansa ma akan idan ka yi yasa tunda ai ka cire shi ka nuna kansir ya fito ka goga shi akan kaka hmm. ka mai da shi jikin bank hmm.